صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتقى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na 25 ga watan safar wanda ya daidai da shekara ta arba'in. da ɗaya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan oktoba miladiya 2019 wannan shine darasi na 11 cikin wannan littafi littafin haular rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama والنفر الشيخ سعد بن يوسف أبو أبيد حفظه الله تعالى يوزا مكاشكا تاريخ صحابيا تتفر ita zainab ummul mu'minina zainab uwar mu'minai wacce ake mata kirari da zainab ummul mataki zainab wato uwar talakawa saboda yadda take kyautata musu da kuma kulawanta da talakawa da ne da marayu kamar yadda cikin darasin za a zo a tunci haka zawwaja Allah Allah ya aurar da ita min fawqi arshihi a saman al'arshinsa Allah ya daura mata aure a saman al'arshi a kan al'arshin Allah a fadan Allah aka kulla aurenta da aka za mu karanta ita aurenta ba wani alwali a duniya ba wasu shaidu daga duniya kawai Allah ya aiko annabi to an daura maka aure da Zainab an riga an gama innaha lalle ita wannan sahabiya Zainab ummul mu'minina uwa ce ta mu'minai kamar yadda ragowar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zanto ummahatul mu'minina uwayen mu'minai ita wannan uwar mu'minan Zainab binti Jahsh sunanta zainab yar jashi bin riyab a nan haka ya ce riyab amma wasu littattafan hadisi sun kada riba madadin yawon din suka sa mishi yawon to wata ya zama duka ana kiran wannan sunan da shi bin riyab ɗan riyab وابنة عمة Sallallahu alaihi صلى الله wa sallama Kuma ya ce a wurin babba ko kuma innan manzan Allah tira da amincin Allah bada a gare shi ko ko kenan yar babban manzan Allah ne min al-muhajirat al-awail cikin mata da suka yi hijira tun a farko farkon musulunci Janan mahaifiyarta tana cikin yan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ne ya zama da kanwar mahaifin annabi ko yar mahaifin annabi akwai dai yan uwantaka na jini don haka mahaifiyarka gogo ne a wurin annabi don haka sun haɗa jini kenan akwai dangantaka da annabi kenan annabi ya zo ya aure ta tana akwai dangantaka na kusanci tsakani da haka kamar yadda zai zo ya faɗa cikin darasin Allah ya yi haka ne don ya nuna cewa aure a irin wannan yanayi ya halatta sannan ya halatta ka aure yar gwaggonka ya halatta ka aure yar babbanka wan mahaifinka ko ƙarin mahaifinka kana iya auren yarsa don a nuna mana a musulunci hakan ya halatta duk da dangantaka ne na kusa sannan kuma ya sake tabbatar da wani abu da zai kawo na iftarun tabanni da za mu zo mu yi bayani a ciki ummuha mahaifiyarta ta wacce ita mahaifiyar kuma kamar da muka karanta babbo ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunanta Umayma Umayma bintu Abdul Muttalib bin Hashim sunanta Umayma yar Abdul Muttalib dan Hashim to wannan ita ce sunan mahaifiyar Zainab ummul mu'minina kanat min sadatin nisa'i dinan wa wari'a kana ita wannan zainab ta kasance min sadatin nisa'i tana daga cikin mata waɗanda suke jagorori ne shugabanni ne dinan a wajen riko da addini wajen riko da addini to za ka kwatanta ita wannan zainab to tana cikin shugabanni kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam yake addu'a rabbana rabbana atina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun yace waj'alna lil muttaqina imama a masu tsoron Allah ka sanya mu ne shugabanni kenan tsoron Allah mu garta da kowa to ita Aisha ita wannan Zainab ta samu yahudi nan wajen rikon addini to tana da rikon addini sosai kuma an rawaito hadisi ingantacce daga nana Aisha radiyallahu anha nana Aisha da kanta take cewa tunda take wata taba ga mace mai riko da addini da kuma tsoron Allah ga tsantseni ga yawan kyauta da sadaka kamar Zainab sai bata taba gani ba in ba Zainab ba bata ga wacce ko wanda ya tsere ma zainab waɗannan abubuwa da ta safa ba duk da cewa na na aisha ta fi kishi sosai lokacin da annabi ya aure zainab amma waɗannan al'amura na yabo sun bayyana a zainab dole sai da ya kai aisha ta zo tana faɗin ko da yake sahabban manzan Allah ko akwai gaba tsakanin ku in akwai alkhairinka baya koya alkhairin zai fara haka bayan Allah na kware suke wa wari'an sannan tana da tsantseni alwara shine tsantseni dangane da al'amuran duniya Allah madaukacin sarki yana ta, wala tansa yi baka ad duniya. kada ka rika manta kafonka da rabonka na duniya sai ya zama akwai waɗanda in sun tashi neman duniya kuɗi yake so aiki yake so duk abin da ya sa a duniya yana nema zai iya yin asaran addininsa zai iya rasa komai ɗinsa in dai abu marin addini in dai ya samu duniya ne baya taka tsantsan dangane da abin da yake shigo masa da kuma abin da yake fita a wurinsa baya tsantseni akan wannan to musulunci kuma yana bukatar ka yi tsantseni dangane da neman abin da za ka rayu da shi a duniya karka taka tsantsan don wani abin in baka yi taka tsantsan ba za ka yi nadama kuma ko ba addini ba hankali ma ya nuna haka dukkanin abin da ka sa a gaba ka rika bin abin da ka tsantsan yaya ka duba duk abin da za ka yi yaya ƙarshen sheke ya farkon sheke ka auna ka yi wa abin hisabi kafin ka zo ka yi in ba ka ba za ka zo ka wayi gari kana na damun abin da ka yi a farko to tana da ni ita zainab dan har ibnu sa'ad ya rawaito cikin tabaqat ɗinsa wani hadisi da aka samu wata tabi'a ce wata mahaifinta kuma sahabi ne barzaka sunanta barzaka ibnatu abdullahi barzaka sunan mahaifinta abdullahi mutumin madina ne tana ta yi aiki sosai ko da yake sahabiya ce ta zauna a ƙarƙashin na na umu zainab din na na zainab ta yi aiki a ƙarƙashin ta tana masa hidima ran nan a cikin gwamnatin sai na umar ne sai na umar ya ware alawun da salari masu girma waɗanda suka yi faɗi tashi wa addini irin waɗanda suka zanto shuhada ubada waɗanda ga kai suka halarci yakin badar ba shuhada ba sun shuhada uku sun a lokacin waɗanda suka je suka yi yakin badar ya ware musu alamun masu nauyi iyalan annabi tun da ba sa cin sadaka ba sa cin zakka kuma ba sa gadon abin da annabi ya rasu ya bari to ya ware wa matan annabi da iyalan annabi alawun mai yawa hanna na aisha take cewa alawun yana zuwa mata na watan da aka kawo ta fara ce wani watan zai zo ba ta kammala cin abin da aka bata a watan da ya gabata ba gana nata bai zama sunan shi albashi irin na yanzu ina baka sunan shi albashi a bashi yake tafiya. wani da ya ji alati yau to duk waɗanda yake bi bashi sun tambaya an fara jin alato barin kama wari kwana uku zai kaci kuma ya zo neman bashi ba an muku alamun to shekaran jiya to ya tafi a bashi to na ce za ta ci ta ci har wani watan ya zo abin watan can ba ta kammala ci ba kaga ana ba su albashi wadatacce wanda zai shi rayuwarsu na zainab aka zo aka ɗauko wani kyauta wannan bayan salari kuma wani lokaci ana sakin wani kyauta a lawan saka a wadata al'umma aka ɗebo dukiya mai yawa ana rabawa ana raba sai gashi an zo da kason matan annabi ana kawo zainab naka dukiya ne mai yawa da aka zo aka zuba sai ita wannan kyautan bai dace da ni ba ta ɗauki wani mayafi ta riga ne sai ta zuba a kan kudin ta ce ku ta kawo min sun makara ina zuba a kai ta zuwa ana aka rufewa har da bargo sai ta ce sai na umar bai kamata ya yi wannan kyautar ya bani ba ban tantanta ba akwai waɗanda sun fi ni bukata su ya kamata umar ya raba musu ba wani ba ni ba na bukatar wannan ban tantanta ba a ba waɗanda suka fi ni bukata sai ta tsuguna sai ta ɗaga bargon ba ta ɗaga gaba ne ba ta ɗaga iya yadda za ta iya zura hannunta ce idan ta ɗaga ta zura hannunta sai ta ɗigo kawai ba sa ƙauna ba sa ƙirga ko na waje kuɗi a lokacin su lalla ne tsaba ne ba ta baro ko in ta yi haka ta ɗiba sai ta ba zuwar ta kai gidan wani in ta sake sawa ta ɗiba ta ba wannan kai gidan wani yadda ka san ana raba zakan fin da kai kuɗi ne haka ana ɗibuwa ana cewa kai gidan wani a kai gidan wani kama a ce gaban da na dubu ɗari ɗari kuma a ɗiba haka a ce a kai gidan wani to haka aka rika yi ana tarabawa ana tarabawa masu raban suka yi suka gaji suka suka ce ya isa kin ga mun yi kina ta ba muna kaiwa kina aikan mu muna kaiwa to wannan abu da ya dan rage a ciki bari mana dan abun ma nuna tufafin duk sun zube ba komai kusan a kai. ki bar mana mu kwashi ragowan abin da ya rage ya zama za mu yi kale kenan a ciki ce to ku dauka ku yi kale suka daga mayafin gaba da tun da nasu a kalin da suka yi a abin da ya rage sun samu dirhami tamanin da shida wannan kale ne na abin da ya rage dirhami tamanin da shida dubu ɗari nawa kenan wannan a kale waɗanda aka yi ta dunkula ana kai musu ba Allahu a'lam da haka tana cire hannu ta zuwa ta ce ya Allah ina roƙonka kada wani kyautan umar ya sake isowa inda nake to dama duk shekara ne ake wannan kyauta na musamman sai Allah ya sa kafin shekara ke wani ta rasu addu'an ta Allah ya karba wa an san sai wa ma'rufa sannan da yin abu mai kyau al'amru bil ma'ruf in dai abubuwa ne da musulunci ya nuna abun yana da kyau to zainab ba a samu wanda ya kara ta haka ba radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda zawajuha bi zaid bin haritha aurenta da zaid dan harisa zaid dan harisa mun karanta tarihin sa bangaren rijal wai a bangare rijal shine kusan sahabi na 39 ko da shida to ya aka yi aure ta mun karanta kuma asalin shi bawa ne na nana Hadiza aka zo aka yanta shi to Zainab din nan kuma zamu ji ta a babban gida gida masu daraja da mutunci da arziki amma ya aka yi ta ta ce wannan yaro wanda yake yantaccen bawa ne ba shi da komai to shine zaka ta mamaki shine aka yi babu zawajuha bi zaid bin harisa aurenta da zaidu dan harisa. dan za ka yi mamaki zai dan harisa yantaccen bawan khadija kuma a gidan annabi ya zana kuma mun karanta tarihin shi a rijal har ana ta zaid bin muhammad zaid dan muhammad ya aka yi annabi ya aura mata zainab kuma ta zo ta da matar annabi uwar mu'minai har uwar zaid din da shi ma mu'mini to shine babu malam yace lamma za al-islam yayin da musulunci ya zo tun an yi lokacin da ba musulunci to bayan zuwan musulunci kana ya kasance min maqasidihi daga cikin manufan musulunci an yi zilal fawarif bainan nan, shine ne gusar da nuna bambanci tsakanin mutane irin wariyar launin fata da ake cewa a daina nuna bambanci to musulunci ne fara zuwa da wannan ka'ida kuma har yau musulunci akan wannan ka'idar yake ko da yau ka samu akwai turawa da suke yaƙi da wariyar launin fata da ka samun karya ne suna farin haka amma kuma akwai bambanci din karara za su ce ai a daina nuna launin fata kazaka ka sai ka zo ka ji kuma baƙaƙen fata da suke rayuwa a kasashen su an ba su ga an kore su koran karnuka an ce su bar garin kaga suna faɗa ne a baki amma karya ne shine ko taron da suka yi bai dade ɗin nan ba ko a America ko a ina sai da Buhari ya kunce musu gani a kasuwa filin taron yake kuna magana nuna bambanci mai dace ba kun nuna mana wariya mu yan afirka yace rigiman boko haram da sukin nafin da ta'addancin da yake faruwa a najeriya da yankin afirka da a yankin kasashen ku ne tura da tuni kun haɗa kai kun yaki abu da tuni an wuce wurin babu matsala yace amma da yake a kasashen mu har yanzu akwai shekara nawa ana fama da boko haram amma su tun lokacin da aka je wancan pentagon da sauransu 2001 aka ja ka rusa wancan wurin da sunan Usama ya kaza yau aka sake kai farmaki a Amerika sun gama da abun yace dan a Afirka ne sai kuka bar abun yana ta ci kaga wannan magana ishara ne wata kin da gidan su ma a ciki kenan ya aka yi ba ku yaji abun ba kaga wannan maganar da ya faɗa daidai ne to su rika nuna wai babu bambancin launin fata a maganar su ƙarya ne sannan kuma a hakikalin magana munafurci ne suna nuna wariya addinin musulunci ne ke nuna babu wariyar launin fata domin wariya da za a fara nuna maka duk inda ganka sai ka fito daga bakin fata ana maka ganin har yanzu sai baka samu cika ba duk da ka je baka iya turanci ba ka ga yaren su ne da suka shahara da shi ana ganin baka waye ba wariyan farko da suka fara nuna kenan kasashen su turancin yaren su ne da aka duk makarantun su da za a bude duk da za karanta da yaren su ne da aka ba za a sa ka makaranta kana da kishirwan koyon yaren ba da aka ɗauko bokon aka kawo mana kuma mu aka ce sai da turancin da aka za a kai ka makaranta ana koyar da kai biology ana karantar da kai geography ko su tara baka iya yaren ba tukuna kai yanzu kana kokuwan ka koyi yaren ka fara fahimtar yaya karatun yake ba ka ba sai dai kai yi haka abin nan kawai na ta aka tura ka sai ka fara kallo an ce ka yi allura sai ka je kashe mutum Don ba ka yi abun ba kaga su da yaren su ne sun ce lalle su ba zai yi ba sai ka ba amma da kasashen Sudan da suke wayayyun ƙasa ne boko ya ma sai da larabci za ka je karanta sif ilimin likitanci da turan da larabci za a yi maka za a karanta lauya za a karanta kaza da larabci kuma suka ce yaren musulunci Saudi Arabia su ma da suka buɗe makarantar Kimfari University of Petroleum and Mineral Resources za ka ga courses ɗin da larabci. Suka ce tun da shi ne yaren da aka iya a da wannan yaren to wannan shi ne farkon wariya. Yanzu ku zo ku ce za ku yi da yaren ku za a fara muku ta waye to a shi aka akwai nuna wariya. Amma musulunci ya nuna ba bambanci tsakanin mutane annasu kawai ka asnani mishti duk da hadisi ne ba yi mutane daidai da daidai suke yadda ka san mataji kum an ka ɗauki kum da kake kaje kanka ka daidai suke ba ka nuna wani kace wannan ya fi wani to haka mutane suke tsawa'i daidai da daidai suke fala fadla li ahadin ma ne yake babu falalan da wani yake da shi ala ahadin akan wani illa bi taqwa kawai sai da tsoron Allah dan haka kana nan kana rayuwanka a biyu a nan juwal din to kasi abu lahabi babban annabi da ya rayu a makka kuma ya mutu a makka aka binne shi a makka ta fi shi na sai musulmi ne abu lahab kuma kafiri ne duk da babban annabi ne allah sai tabbata da abi habi wannan da kaga balarabe ne a faranta fi ka farantaka a gashi ya fi ka gashi daraja da komai ya fi ka a duniyance, amma ka fi shi da tsoron allah bai ga allah ganin wulakantacce ina iyayen manzan Allah annabi yana kai ziyara kabarin mahaifiyarsa ya mata zuwa annabi yace ka daina daga mutu akan musulunci ba annabi Ibrahim ba mahaifinsa Azara ya mutu ba musulmi annabi ba yana mishi addu'a Allah ya ba ruwanka bi aiki mai kyau kaga a ce kai da kake nan ba za a ce baban annabi Ibrahim ka ba ka ta baban shi dan baban kafiri na dai tsoron Allah shine daraja da aka mutum ya nuna maka shi launin shi kala kaza ya nuna maka yana da kuɗi yana da mulki yana da mukami in kana da addini ka mallaka komai da komai tsoron Allah shi ne kowa uba kuma wannan magana da ya kasa ga daidai da ayan Allah ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah inna akramakum aka atqakum wanda ya fi kowa a wurin Allah shi ne kawai wanda ya fi kowa tsoron Allah da ka annabawa sun fi kowa ne don sun fi kowa tsoron Allah sai ga annabi yana cewa ana astakum lillah wa lillah na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin Allah da ka daraja shine fawa cikin tsoron Allah da haka yayin da ka samu tsoron Allah Allah baka tsoron Allah mai girma karka damu da duk abin da baka samu ba a duniya Allah baka iya kololuwan arziki ba wanda ya kai ka wa aradan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya nema an yi haɗuɗa haza amaliyan ya tabbatar da wannan karatu a aikace kaga abin da musulunci ya zo da shi a nuna ba falala a kan kowa sai da tsoron Allah daga hadisi annabi yake ka, la tabul al arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi illa bi taqwallah annabi yake cewa balarabe bai fi baƙin fata ba sannan ba amurke bai fi ba indiya ba kai da kake afirka ba ka fi ɗan amerika ba illa bi taqwallah sai da tsoron allah kawai in ka fi tsoron allah to ka fi kowa kana nan ɗin nan idan ka fi su dai tsoron allah to a wurin allah ka fi su dai zai da ka tsoron allah allah ke dubawa zuciyan Allah ke dubawa don haka annabi ya so ya tabbatar da wannan a aikace a nuna wa mutane duk wani bambanci an zubar tsoron Allah shine matakin wanda ya fi tsoron Allah to shine babba ku kaddamar da shi akan komai na da mutane su rika duba tsoron Allah ba su rika duba launi ko kudi ko daraja ko kaza ba tsoron Allah to annabi ya so ya tabbatar da haka gashi ya ce wa zalika wannan hanya da annabi ya dauka shine bi tazwij Zainab binti Jahsh shine ta hanyar ya aurar da Zainab yar Jahsh wa hiya qaribatu ita kuma dangin sa ne na kusa abinda ake so a nuna maka Zaidu dan Harisa din nan ai kaga bawa ne yantacce ko da ai yanta ka duk inda ka daga ta wannan baka ta wannan bawa ne ai yanta shi amma kaga har yanzu ina dan Allah Falasatu a aqsam a lokacin an raba mutane ne iri uku akwai al-ahrar akwai almawali, akwai kuma al-abi al-ahrar sune yantattu tun da yake bai taba bauta ba ya taso da har ya gama rayuwar shi da wannan bai taba yin bauta balle a yan tashi wannan da kenan a lokacin shine cikakken dan gata sai na biyu almawali, mawali yantattun bayi ya taba yin bauta an zuwa yan tashi kaga darajar shi yana bin bayan ɗa sai na uku al'abid wanda suna cikin ƙarƙashin bauta ba kai ga ƴan ba kaga su ne mafi ƙanƙancin daraja to a lokacin ya da take ji da kanta ta cika to ɗa ya aure ta ba bawa ba kuma ba ƴantaccen bawa ta samu ɗa wata kuma a daɗin ma daga babban gida ko gidan mulki ko gidan kuɗi ko babban gida dai da ake ji da shi a lokacin to shi ne sai ka ji mace tana jin daɗin haka to zainab yar jahshi ta fito a babban gida ne domin mahaifinta riyab din nan da muka karanta babban mutum ne kowa san shi gida ne na daraja mahaifiyarta umaima ko ba komai ba goggo ce ga annabi da aka a babban gida ne sannan tana da wasu ‘yan uwa akwai abdullahi akwai ubaidullahi a babban gida ta fito don haka tun wanta. jikinta yana ba ga kyau iya kyau ta kai don har ana buga misalin zainab a wajen kyau ta haɗu wajen kyau ko ta ina da haka ita ma kanta tana tunanin wani irin miji kuwa zai iya ya yanzu don kowa ta shiga da ji kwarya ya bi kwarya yana nema wajen zai gidan wancan wancan ai ba ajin mu bane ta ce to tana duba zai ta ga wa zai kuma gidan ma suna da burin su ga wanda zai zo to mai daraja ne tun da gidan daraja ne to ana cikin wannan yanayin annabi sai ya ɗauko salo yana so ya aurar da ita ga zaidu ɗan harisa wanda zaidu ɗan harisa kuma mun karanta tarihinsa a baya bawa ne ta hanyar ɓacewa dan dama sai ba aka tsince ka ba maganan kana da iyaye kaza shi na an dinga sai da kai ka tafi kenan to har yanzu ya faɗo hannun na da hadisa yana hannun na na Khadija iyayensa wata rana annabi ya fita da shi wani gari sai suka su da iyayensa sai ta ce zaidu za mu sake ganin ka ai na da hannun bauta har ƴan ta tani suka ce a a a mun yi kewan ka suka mun sami ka sai mu kafi da kai gida sai ya shiru ya dubi annabi ya dubi iyayensa wa zai sai abin nan ta annabi ya ba zan matsa maka ba na ba ka zaɓi duk inda ka zaɓa ya yi in ka zaɓi ka bi su ba matsala na maka izini in ni za ka bi ka zo mu na maka izini ka san zai dan har ko mun karanta su ne na farko a shiga musulunci A mata, khadija ta riga kowa a maza dattawa abubakar a yara ƙanana aliyu a bayi kuma zai dan harisa shine farko a bayi na ka annabi ce na ba ka zabi duk inda ka zaba daidai ne ce na zabi mu tafi da kai ko hakura da ni na zabi zama da annabi na ka haka ya biyo annabi ya zo zauna da annabi da ka annabi da ya ga irin karancin da zai tsaye masa ya zabi ya bi sa akan kowa ka san wannan daraja ne mutum ya ce ya zabe ka to kai ma sai ka daraja shi ka mutunta shi annabi yana zuwa garin makka ya ce to zaidu dan harisa zan rike ki a matsayin ɗa shi ake kira attabanni da larabci ɗa ba kai ka haifa ba amma sai ka rike shi a matsayin ɗanka a makaranta ya aiki da sunanka duk abin da za ka yi ‘ya'yanka za ka yi masa shi ɗa ne ba fadimi ba ba bawa ba yadda ɗan gida ke ji da cewa gidansu ne shi ma haka zai bi da shi da ya bambanta da direban gida ko mai gadi shi ma ɗa ne annabi yace na dauke shi a matsayin da na yi sabanni da shi kenan na dauke shi a matsayin da hatta suna in ya je makaranta ko wani zai aiki da sunan ku ba to da suna na zai aiki ni ne uban shi wannan wata al'ada ce ta jahiliya to farkon musulunci annabi ma sai tabbatar shi don haka kowa yake da ka ana nan kawai zaidu za ka fara zaidu dan muhammad zaidu dan muhammad tunda annabi ya yi sabanni da shi to shine annabi ya nemi ya aura masa wadda ta fi daraja to ka san yanzu tun da yantaccen bawa ne in annabi ya je gidanku yace ga wannan yantaccen bawa na ku ba shi ta ka san ko kun ce karshen ta ku je kuna guri to shi me yasa ba zai ba da yar shi ko kuma dangin shi inda ai ya kan kaskantacce ne sai zo ya fara da na gidan shi to ƴaƴan annabi dai ya aurar da su ba wata amma Zainab ita ce dangin shi mafi kusa sai ta to da Zainab zan kaga dangin sa ne wa zai magana kaga jininsa ne gidansu ne kanwarsa ne da haka da ita zai fara don kowa zanto abin haka ne shi ya dace to yake cewa ya zo aure da ita limaulahu ga yantaccen bawansa zaidu bin harisa shine zaidu dan harisa hatta tasqudu tilkal fawara har wannan nuna bambancin ta sauka kenan annabi yayi haka ne ya ɗauki wannan auren ya kulla don nuna bambanci da laraba suke da shi ya sauka me ɗa yana ganin ya fi ɗantaccen bawa matsayi domin zan da aka yanka kai ma ka zama ɗa amma za a rika ganin ka da wancan bakin bakin ka zama bawa to annabi ya so nuna ba bambanci hanyar nuna rashin nuna bambanci ne a hada auren wanda ake gani ba kowa ba a ɗauki wacce ake ganin kowa ce a haɗa su aure haka za a magance kuma kaga wannan karatun shine ya dace da zamanin yanzu kullum za ka zauna za ka ci bambanci yanzu mu ba komai ya ci ba komai akwai labari ba addini kare ba har a rayuwa har a ƙabilu ƙabila ɗaya za ga su ma akwai banbanci tsakanin su wannan ba su yadda da wancan wannan ba su yadda da wancan ba ƙungiya na sana'a za ga akwai gaba a ciki komai al'amarin ya fada to ana so a nuna a cire wannan bambancin ba fara kulla wadatayya in an ce makiyaya da manoma kullum akwai rashin jituwa makiyaya sun je sun sa dabbobi cikin gonakai manoma sun bi sha kan sun fara bubbugewa sun abin nan da suka ji an fara yaki an karkashe mutane ko da yaushe haka duk shekara sai kaji ko a ko a garaba da kaduna da sauransu to kullum sai a sai an zauna sulhu hanyar sulhu ɗaya ne su manoman su fara ba da auren ƴaƴansu wa makiyaya makiyaya su rika daukan ƴaƴansu suna baiwa manoma za a samu zaman lafiya kaga idan aka samu ƴar ƴar manomi ta auri ɗan makiyayi to kaga an haɗa idan mijinta zai fita ciwo in ya fita ciwo ba zai dai shiga gona ba dan gonan surkanninsa ne ba zai taɓa ba in ya ga wani dan wanda kai kai ka fita wannan gonan mu ne ka sani shikenan ba za a yi rigima ba manomi shi ma in yaka za a ci mutuncin makiyayi ga wannan filin ya kamata a bari dabbobi su ci abinci sai wani ya zai shuka wannan kuma sarkanninmu suna zuwa su yi kiwon nan a kyale musu cikin da samu haɗin kai aure yana kawo haɗin kai shi yasa auratayyan da annabi ya riga a ciki akwai al a ciki idan ya ga wani kabila ba a dauke su komai ba ana nuna bambanci sa annabi ya je family sai yayi aure Yaje garin ya yi aure shi kenan an daina kyaman sai hada surkuntaka da su ta haka ake a cire nuna bambanci amma har yanzu wannan abin yana yawo wannan wai ana ta wa'azi ana ta wayar da kan mutane yanzu aka je neman aure wurin fulani sai a dobe ta kai ba fulani ba za a baka ba to ka tafi kai ka domi in ka je wurin kanuri ne ma wurin an dube ta kai ba kanuri ba ne kai kirji ne ka tafi ba za a baka ba in ka zo wurin babur neman aure, an dube ka kai wannan business ne ba za a bashi ba haka za a dinka abin nan kawai wai dole in ka zo wurin bahaushe ne ma sai a sai to wannan kuma kabila ne wai kai ba yare bane ba za a baka ba har yanzu waɗannan jahiliya yana yawo a zukatan mutane da dama sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da su da yawan suna wayewa a kai amma har yanzu dai akwai irin wannan jahiliya wai sai an nuna bambanci wai kenan da ka zo neman auren kai kabila kaza yana gaya maka ne a fakaice kabilan su ya fi naku daraja da kai din nan baka tantance ba ka yar wannan kabilan ba ka fi shi tsoron Allah in ta fi shi tsoron Allah shine aula ba ta fi shi tsoron Allah ba to kariya ne kawai idan mutane suka dauki wannan wannan karatu da manzon Allah ba za a zauna lafiya ba za a sake nuna bambanci a kan kowa ba Don an hada auratayya wannan ya auri wannan wannan ya auri wannan amma har yanzu nuna wariya din nan yana cin al'umman musulmi kuma za ga yanzu mutum ne zai tashi daga garin nan ya je wata yana sana'a a Lagos ko Kano ko Kaduna ko Jigawa ko Adama wani gari dai yana barikin shatan ko karatu ya je ko sana'a ya je daga da ya zo gida hutu zai koma tuwo in ka tashi aure ba nan a gida a gida wani haka abin ka lura da muzawa maka mata wai ana gudun wai garin da yake karya aure mata a can ka duba wani kyama an san dai ba arniya dai zai aura a garin ba duk da yake dai an san je tashi aure mutum zai aura amma ka zo gida ba wani zai haru da yarinya duk yanda suke son juna sai an bata ina a gida za ka yi aure ba mu yarda da kabilun can ba wai yaren ba ne ba wannan jahiliyan yayin nisa da suka kan mutane kuma za ka gansu da addini amma kuma ana yin wannan jahiliyan har yanzu to dan ya auri wancan kabilan karshen ta in tsar wancan kabilan ta fi ɗan kabilan ku tsoron Allah ba har kun cutar da shi daga duk inda zai yi aure yanzu matan annabi dukkaninsu a makani ɗan makani ba duka ɗan maka ba ne su safiya ba ɗan maka ba ne da makamantansu annabi wurare da dama ya shiga ya aure haka wannan jahiliya ne ba musulunci ba ne tunda musulunci ya zo kuma ya watsar da kumfan jahiliya wanda ya ɗauko da wanda ya kawo to ya ɗauko ruwan zafi ne da shi zai kona shi haka annabi ya faɗa jahiliya an ɗauke ta an tafi da duk wanda ya je ya ɗauko wani ɗabi'a na jahiliya ya zo ya raya ta bayan zuwan musulunci manzon Allah ya ce ya kira azaban shi ranar kiyama a jahiliya yana daga cikin matsalolin mutanen jahiliya Sheikh Muhammad bin Abdul yana da littafi mai suna masair Jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi ahli jahiliya matsalolin jahiliya guda 130 da wani abu da manzon Allah da ya rufe da ya saba musu a ciki akwai irin wannan akwai irin wannan ba za a bada aure ba sai ga wanda yake kabila sai wanda yaren mu daya sai wanda jinsin mu daya sai wanda kungiyan mu daya sai wanda dariƙan mu daya akwai irin wannan manzon Allah da ya zo da musulunci ta to zai an tafiyar ga tsarin musulunci to bayan zuwan musulunci duk wanda ya je sauko irin wancan tabi'a ya zo ya kawo shi wanda yake zai amfani da ita annabi ya ce matsayin su ɗaya da waɗancan za su tashi ɗaya ranar kiyama musulunci zo kuma ka sake raye ɗabi'an jahiliya to ga amfanin musuluncinka shi musulunci kudu kudu fi silmi kafa in ka shiga kayi saranda ne duk abin da yace zaka bi daga ba kabilan ku bane amma na da tsoron Allah ka daura dukkan ka bayar ka ce ba jahiliya bane amma ana musulunci kuma kana dauko tawon su Abu Jahil kana sake dabbaka kaga abin yayi kamari kenan to yake cewa hatta tasqudu tilkal fawash har wannan bambancin ya sauka asbabaqiyya wanda an dade ana tabbaka ta alwahiya wanda take wofintacciya ce kenan banza ce a dauko nuna bambanci ai ba yare mu ba za a bashi aure ba ai bawa ne ba za a bashi aure ba ai kaza ba za a bashi aure ba ka san har yanzu hakan yazo neman aure to me yake da shi yana dai da sana'a da yake cin abinci eh to amma yana da mota yana da gidan kan yana da kaza yanzu da yawa ɗan mata suna zaune a kafa in an je neman auren suna so sai iyayen su ba. sai mai irin wannan abun duniya yana da abun da zai iya rike ta idan ku Allah ya ba ku abun da zai samu wadata ya mota ku ba su kudin motar mana asara ne ba mai jiyar ku ba amma wani an sai kana da abun duniya sai ka tsara sai ka tsara ina ka kawo wannan sharadi ba inda ka wannan sharadi da haka yanzu a nan bambancin da mutanen jahiliya suke nuna bayan nuna kabilanci akwai kuma baka da komai kaga can bawa ne yanzu balle ka je neman aure bin sana'an ta ce mai gadi ne a ce to je gidan mai gadi da uwansa ha mai sana'an sa ce ne wannan ai sana'an sa to yana dai da abin nan yana dan ga kaza ka to Allah ke ya hanya wai ba sai an tuka ana tambayan sana'anka to la an rena aniyan da ka zo ne abin ka zo da motoci da yawa ba a tambaya in ka zo da mota da abu ya yi babban wannan haidan gidan daraja eh ka zo da mota kenan an ganka ka zo da riga mai haske wannan ɗan gidan daraja ɗan gidan ba a nan ake dubawa ba annabi yana zaune da sahabbansa wani ya ɗau wanka ya hau in garman doki kamar ka ce wani ya sha wanka ya sha gari mai tsada ya hau babban jin da lokacin doki shine babban jin ya ya wuce annabi ya ce me za ku kan wannan irin ya wannan ya rasu lalla hariyun idza kala an la wanda ya dace ta ci magana kowa shi ya saurare shi wa idza khataba an yuzawwaj in ya zo neman auren yar ku ta gudu ku dauka ku mika idan ya zo yana tambayan ku ne abu ku saurare ku yi abin da ya zo tambaya annabi ya ce na ji wani ya wuce da rigan shi shi fati gashi nan dai ash'aza agbara annabi ya ce wannan ba ce to wannan wulakantacce kenan wannan bai dace yana magana ku ba ta lokaci kuna sauraron shi ba wannan bai dace zo neman auren yarku har ku fara jin me ya zo ne, yana zuwa ku ce ya tafi ya tafi annabi ya ce to na rantse da Allah wannan ya fi irin wancan zo dubu a wurin Allah annabi ana mishi wahayi a tsoron Allah shi ana yafi wannan rubba asabu bara madfu'an bil abwa lau aka sama alallahi labar da sau tari mutumin da za ka gan shi busu busu ka wulakanta shi ka rena shi walla irin shi yi rantsuwa Allah sai Allah wanke shi yau ana zafin nan sai ce na rantsi da Allah za a yi wa tun da kuma da zafi to tun da waliyi ne kai kake ganin shi a hadaran madaran to ba a yi ruwan ba kuma sai azumi ko sai Allah ya saukar da ruwan sama dan wanke mishi da tuwon shi kaga yanzu mutane gari ba haka ake duba a wajen bada aure shi yasa dole ake shan wahala ina zuwa rika kauce-kauce wai me yake kawo ake tattace tattaken aure matan ne ba su da amana matan ne ba su iya rike matan ba duk ƙarya ne kowa san matsalar ƙarya a aure ƙarya sai ya zo da abun duniya to duk wanda ya zo neman aure shi ya san da ka karbe shi in dan abun duniya shi ne wallahi ya san kuma ya aure ta sai ya rana ai ba da dan Allah bane ba dan kuɗin shi ba to sai ya kanci wanda ya zo dan Allah to ya san dan Allah ne da aka duk an san da matsalan ne in mutane kuma ba su gyara matsalan su su za su yi ta shan wahala shi musulunci ya kawo fita ne kan komai idan an bi an huta in an ba ba an sha wahala Allah ba zai canza mana yanayin da muke ciki ba sai mun gyaru sai mun gyaru mun bi ka'idojin shari'a na ake gyaruwa to an zo a cire musu wannan tarciyan abu da suke ɗabbakawa wa aradu alaihi salatu salamu. zalika ala zainab manzon Allah sai ya bijiro da wannan manufa nashi wa zainab ya kira zainab ya ce to ki zo ina neman ki ta zo tunda annabi wanta ne ya ce to na yi miki miji ta ce masha Allah masha Allah waye haka sai sai sai wa ba hali zai ya ne ne ta Zainab. ya ce mazaidu ya ce yanzu haka ina neman aurenki ne ma zainab ni wakilin shi ne ina nema mishi yaya zai yi in eh, kamar ka ga wata kai ma sai ka tura ji a tambayo maka yace ko ina tambayo wa zaidu walakin na zainab sai dai fa zainab darat yayi ta yawo bizin iliha da kwakwalwanta wannan magana yayi ta yawo ita tana jira ta jira wani eh, dama-dama dai ya faru ɗa wanda ya fito daga babban gida tun daga babban gida take a yi ƙwarya ta bi ƙwarya kuma a ce wannan abu ya ta yawo a kwakwalwarta hawaɗir mustariba yana ta yawo hawaɗirin mustariba tunani jirkitacce haka yarka zuwa mata tana ta tunani jirkitaccen tunani bawa ya za a yi ta tsaka tana ta abin nan mace dama ka bijiro mata wanda ba ta so sai ta ga darajar kai da ka zo da saƙon nema ta ce maka a'a tana gaba ta daraja ka ba to za ta take ta tunani ya za ta fara baka amsa in kuma ta amince za ta iya zama da wancan to shine halin da ta fara tana ganin darajar annabi ka ce zaidu bai mata ba tana ga ai ta watsa annabi kaza ta san darajar annabi wasu ka saurare shi balle ita bayan musulma kuma danginsa ta watsa masa kasa ido ya je ina tana ganin girman annabi akan wannan al'amarin don haka tana ta tunani wata sa'ulatin ga tambayoyi ba to suna ta dukan juna a kwakwalwanta wannan tunani ya ce to? Ke yadda ke aure shi ɗaya ya ce kai na zan iya zama da kaga ya doke wanda? haka ake ta yi kaifa ta taɓa baro hazar zawaj tana ta buga tunani yaya za ta fara za ta fara fuskantar wannan aure ghairal mukafi wanda ba tsaranta bane kenan wannan da aka zo neman aurensa wani ba sa'a na mai shi ne ba tsara na ba ne yaya ban ya da shi a mutakafi malaman fikihu suna yin babin almukafa a su zaujiya aure akwai babin kwarya da bi kwarya a mazabin maliku wannan tana da matsayi mai girma wadda za ka aura ka bi wani irin gida ta fito babban gida to ka shirya irin abincin da take cin ta zo ka ɗaura mata wani irin neki da zannuwa mai tsada take sa kai ma haka na ka shirya irin abincin da take ce idan duk sati sai ta cika ji sai ka yi to yanzu ba ka da irin wannan to ka dai irin gida irin naka yau a cikin gobe ba yau da dadi gobe ba dadi kaga ta saba duk da ku gaba da ɗaurawa akan haka eh haka an bin mahaifiya yana cikin littafin iziya da sauransu na ka ka ɗauki abin ƙwarya ta bi ƙwarya don ta saba cin mai lafiya an ga zo ka sa ta a a da mara daɗi kuma kaga za ta yi ta kamuwa da cututtuka don ba ta saba ba wannan kuma to aka ce to wanda kuma ta saba shan wahala idan kar mai kuɗi kuma yanzu ya ce ta mishi ita ma ta ba ta saba jin daɗi ba ci daɗi to yana kisa ne Daga shi daji ba ya kisa shi gyara yake yi ya eh, kowa ga ganshi zai tafi daga daga kauye aka duk masu gudun birane ya kauyawa ne duk daga kauye an fito neman manja ne to aka sai a rika duba mukafe gaba ne mai muhimmanci wanda ya tashi neman aure ka duba zai gidan da ya zama abin nan din kar ka je ka dau babban gashi Don wani babban gashin zai dauka ma ba don Allah ba ne na da eh tunda suna da arziki suna dukiya bari aure ta in ba sun ce mutu mutu eh, kaga kenan irin wannan wani ma in ya aura ga uban ya ki mutuwa zai ya hada baki da wasu ba nafin na uba su kwashi kuɗi in ya mutu mu ci gado wani kuma an bar mutu gado mu aura mu ci kaga ba dan Allah ba ke amma malamai suka ce babu laifi Allah haɗa jininka da wata wanda kai ga kanan ita kuma tana high level kuma jinin ku ya zo ɗaya ce sai ita kuma ta amince sai kai ɗin kuma ga fa irin yanayin da ta amince da dai wannan rayuwan a zauna ta amince a bisa amincewar ta tunda ta yarda ba matsala amma har ka je ba ta so ka ce to sai ka zagi. da ƙuri'a ka ka da ita kuma kai ka san ba za ka iya abin nan ba ka ta ce a'a kai ba za ka iya ɗawainiya da ni ba kai ma ka san inda ka fito za ka tafi to ka tafi ne eh, ka tafi amma ta jira za su wulakanta kan ka karka wulakanta kanka shi ke ka je haka sai daidai ne sai ka je ka nemo sa'an ka je ka aura amma ta amince eh a hakan za ku yi aure ku zauna lafiya ba matsala ta amince shi kenan sai a kulla amma karka je ka kaka ba ka ce to ya kaza kaza kaza wani ma har asiri zai yi wa yarinya tun da bata so shi ba zai ce to wallahi zai za a aure daga ya je wurin yan tubu dan gori an ba shi wasu eh, laya da sauran su zo dan dai ya aure ta a dole wani kuma ya dai ta inda za a sa ta ai ko na dole sai ya aura ba nan duk auren dole shi ma ba musulunci ba to shi ne yake ce kake ta kiyaye za ta fuskanci wannan aure da wannan wanda yake ba sa'anta ba ba sa'anta ba tana nufin a babban gida a arziki da sauransu kuma ita ya ba da taɓa bauta ba shi kuma yantattan bawa min ahadin akan mutumin da almawali yantattan bawa da su sharifa ita kuma da ce ne eh, to ba jinin annabi ba sayyida ce ya ce na gaskiya ma tunda eh, jinin annabi to ya za ta yi ta fuskanci wannan ita jagora ce mai daraja wa qalat lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ita ce wa annabi kira da abincin ana sallallahu alaihi shi ya rasulullah ya ma aikin Allah ga za ta bada amsa sai da ta zauna ta yi tunani tantu annabi yana jiranta ya ta ce to sai ta bada amsa annabi ne to ya zo ne za ta ce sai bayan kwana za ka ji amsa a yi wa a yi zan aji to kaga ba zai yi ba ta ce la arzahu li nafsi ban yadda da shi wa karan kaina ba ta in a kaina a zaɓina wallah bai min ba ban yadda da shi a matsayin mijina ba bai min ba wa ana ayyimu ƙuraishi ni kuma ayyimce ce ga shi nan a ƙasa ce al'ayyim shi ne malla zauja da ha wacce ba ta da miji bakaran ɗausan yi ba budurwa ko bazawara in je ba ta da miji a lokacin sunanta al'ayyim mara miji goruwa da hausa ne za ka ce goro daban tuzuru Waye? in dai ba miji kawai ka taba aure ya rasu ka taba aure ya sake ta ba ta taba aure ba sunanta ne al'ayyin mara miji wanzur nisa mubashiratun bil janna ka dubi littafin mata da aka musu albishir da aljanna zuwa ina daya qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to wato take ni fara sula ban yarda da shi a karan kai sannan baka dube ni ana ayyam ni din fa mace ce ban taba aure kenan budurwa ne ina kin budurci na ina ji da kai na yanzu ƙureshin ko fa ba ƙureshiya duba dai ba ƙureshiya kaga maganar da akwai nuna fifiko ƙureshiya suna ganin sun fi sauran ba ƙureshiya budurwa a samun da ba ba ƙureshe ba ƴantaccen bawa a haɗa kenan suna ganin da shi kai na ba amma ka matsayi na da a ɗan duba eh kaga tana ce na? ala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce fa inni qad rabitu hulati to ni na yadda miki ni na yadda ya zama jinki ke baki yadda ba ko to ni kuma na yadda haka kaga za mu zo mu karanta gaba kaɗan asali mala'ika jibril ya taɓa zuwa wa annabi da wahayi zainab allah ya kaddara ba za ta zo ta zama matan kanan ga to kaga mun fara karanta ta su cewa ita ƴar gwaggon tsari to dangantakan da ga ya ɗanyi kusan ba a taɓa ga an yi aure irin haka ba sai baya son hakan ya faru yana gudun abin da mutane za su shi ya sa ya kira zai da yadda kai lokacin auren ka ya za mu zaɓa maka ba. shi ya sa ya ƙoƙarin ya haɗa su da zainab don kar abin da tabirinin ne ba sai ya tabbata tun da Allah ne in ya tabbata ba za a yi hau da bakin mutane yar da kuma ka san za ka ga wani abin ba halatta abin za ka ji kai haka kuwa to shi annabi ana so a fara tabbata karatun a kansa ne ya saurai kira zai da yake gari da ta daga daga su zai ke kadar biyu su na jinayen miki ko ba ke daban na yanta wa nazala qawluhu ta'ala kuma sai Allah ya daukar da a lokacin wa ma kana lil mu'mini baya dacewa ga mu'mini namiji wala mu'mina kuma baya dacewa ga mu'mina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon suka zartar da wani al'amari an yakuna lahum al khiya baya dacewa sai idan suna da wani nasu zabi kaga aya ya daure ya daure ta kenan ga zatin Allah annabi annabi ya hukunta to baki da zabi min amrin akan al'amarin su an yakuna lahum al-khiyara min amrihim wa man ya'sil Allah duk wanda ya saba dokan Allah wa rasulahu da dokan manzon Allah da kaga dokan manzon Allah ya yarda ayi auren faqad dalla dalalan mubina me shi ya kasa kata mabayyaniya eh, to wanda ya saba dokan Allah da manzon Allah ko ba su ko ba shine asalin batacce ma sai sa mutumin da baya bin sunnan manzon Allah tausayin sa ake yi kai da ka dace da bin sunnan manzon Allah kai murna gaza ne babba Allah madaukakin sarki maka duk da ga mutum to da dama zai kauce ba bin shirya manzan Allah yake ba kuma yana ganin kai da kake bin sunan manzon Allah kai ne ka tace to kaga ganin da yake maka aka ya nuna a bakin ma yayi nisa dan kaga a jahili ma akwai jahilul murakkab shi bai sani bai san ma bai sani ba ya kauce yana ganin kai da kake kan hanyar ma ba tace to kaga ya tsatsin batsan mabayyana an ya tabbata kenan suratul azab aya ta 36 to da annabi ya karanto mana aya wa hunaka anan da aka saukar da annabi ya karanto lam yasa zainab an tukhalif amra allahi wa rasulihi daga nan zainab bata bata isa da ta saba wa umarnin Allah da manzon Allah tana jin haka idan to ba ta da daman sabawa za ka kai sahabbai ai dama Allah ga mana da aya to ko za ka ji qalu sami'na wa ba'ana munafikan ne sami'na wa afaina to za ka ga Zainab a ina kake karka fada cikin masu bakakken riga da cewa matan manzon Allah munafikai kaga da ayin ya sauka bari ka ji fam tasalat a wurin kawai ka kwatanta aiki da aya wa tazawwajaha zaid ibn haritha kawai zaid ibn haritha ya aure ta kan kana ce maka mata ce na aminta kawai an wuce wurin an ma an yi aure kenan a wurin ta sallama da ya rasulullah ba matsala aje aje ai tunda ka yadda duk da ban yadda ba zan bi umarnin ka aje aje kaga umarnin manzon Allah ke to yanzu wannan za a ta mata auren dole eh, za a ta auren dole aka yi mata to ko na dole ya umarnin manzon Allah ne ke kuma manzon Allah ka tsanye zagi sai ai kamar na tulai bibin can da kuma karanta ai ba ta son shi yayin ba sa so amma tun da annabi ne tura ba su ba sai ai wato in na dole ne na manzon Allah ba ka kiran shi na dole dai shi manzon Allah baya yin hadin sai hadin da ya san za a dace akwai alkhairi kuma in ya hada din sai kaga akwai alkhairi a ciki shi yasa wancan bazawara da ta zo wurin sa take ta mijinta ya rasu ga wani ya zo ga wani ya zo annabi dai ya faɗi dole sai ta duba tantan su aure ki amma ga Usama dan zai in ya miki zan turo sai ku yi aure sai da na amince yana zuwa samun Usama dan zai shekaran 15 lokacin ita kuma bazawara ta shekarun ta 12 mijinta ya rasu har da gobe shekarun da sha biyu shi kuma shekaran shi sha biyar ya taba aure ba ya ce ga wata bazaura ba in kai maka ya ya a cikin da kace kai wallahi kai kan shekaran ka ashirin da biyar an ce maka ga wata bazaura shekaran da sha biyar mijin ta rufe ni in fara da zaura Allah saboda shi annabi da ya hada ta ke ka hada shi kenan dan su za su dacewa ne ina wani ya zo wurin sayyidina wurin imamu ahmad ya tsakara maka Allah mahaifina ce ya saki matata sai ta karka ce ta amma kan wakan la ba sai na Umar ma da yace wa Abdullahi dan Umar ya saki dan shi da yake annabi yace ka je ka saka ba sai baban ka Umar ne eh Umar ya ce wa dan ya saki matar dan matan ta rike shi bai je juma'a ba ita amarya ce da aka wani ya bata ya gare tana koyo zuwa juma'a ce to wannan ce ne ya ce tun da ka sake ka nan ka kace ka ku yau iyaye suna kyau ya su ku kaɗi matan ku dan bai je juma'a ban ina ruwan shi mara juma'a ne ta zo dai biya sai dai wani rigiman su kawai ba ta ba ta abinci ba ta gaishe shi wani abu dai nasu za ka babanka irin umar ne sai ka auna a idanu to shine anan aka yi ɗaura auren na ɗaya ƙasa ya ce kaga zai ɗan harisa nan huwal amir shi ne shugaba na nufin shugaba nan kwamanda shahidu mukuta wanda ya samu mutuwan shahada a yakin mu'uta mun karanta a tarihinsa za su je yakin farko annabi ya baiwa wane ne don kwamanda ko an manta ita an kashe wane wane farko wane kwamanda yawon an fara baka ji ba za'abar yawwa yadda an kashe za'abar sai waye ka tuna na biyu na'am masha Allah sarkin kewa ya ce yi abin nan eh, ya karbi wannan na ka karbo na farko da ka bani abdullahi dan rawaha sai ya karba in an kada dan rawaha ba wa muke batun shi yanzu zaidu ɗan harisa yawa da aka da zaidu to iya komandocin da annabi ya kira sunansu khalid ɗan walid shi kuma sai na da shi an karanta to shi na nan yadda huwal amir komanda ne a yaki shahidu mu'ta wanda ya samu tuwon shahada a yakin mu'ta taqaddamat tarjamatuhu tarjaman sa wato tarihin sa ya gabata fi rijali haular rasul a cikin rijal haular rasul a wancan bangare ne wa bada al-khilaf to sai sabani kuma ya faro ya tafaqamu bainal zawjayn rigima ya zanto ya tafaqamu yana ta kumbura bainar zaune ne tsakanin ma'auratan tun da kaga ba da so duk da ta daure ne ta yi amma son babu a zuciya to zaman zai samu matsala so da yawa wata za a mata auren dole in ba da fama tana iya daure wani lokacin har soyayyen da ya zauna wata kuma ka ga ta daure ta daure fa amma ko haihuwa aka yaya goma ne ana zaune ne kawai to wannan ya zama rigima tsakanin su yana ta tashi yana ta tashi dan ta ji yadda za ta yi tazo shi ina zuciyar da ya karba ba Wata azzarar da hayat rayuwa ya rika ta'azzara kenan zaman rayuwa ya rika ta'azzara don ta yi aure kaga aure yana gyara rayuwar yi daɗi. sun da annabi ya ce rayuwar duniya abu uku ne a ciki akwai mata ta gari to ba ta son ka kaga ai duk daɗin abin nan ai shi yasa ka je neman yarinya ba ta fanka ta haƙura kar ka je ko a tsiri ka yi wai lalle ta so ka kar ka yi wannan dan ana aure dan a ji daɗi ne ba ta son ka ba dole ba ka je wasu suna son ka da yawa duk inda ka je wata ta ka wata tana son irin ka ita din ma akwai waɗanda an ta je ba ta musu ba sai ka je da aka maka sai ka samu sauki a aurenka wata afsaratul ma'isha rayuwa ba ta rika kunci zaidu ya shiga gidan ba da shi wa kana zaidu yace kuma zaidu ya kasance ya atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kullun yana zuwa wurin annabi ya shiko min zainab yana kukan zainab yana ko kare ta rasulullah da abubuwa ya takawa irin matsalolin da ba ta mun ba ta kaza fa yaqulu lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi ce amsik alayka zawj kai karki ma karka fa da kyau amsik karki alaika wa kanka zaujuk matarka ka rike matarka wa kanka matarka ne ba. ka rike ta da kyau wa kanka ka taimaki kanka wattakin da kuma ka ji tsoron Allah to kaga ba annabi ko haka ko mutum ka ji tsoron Allah ko aka abu kana daga kai zaka ji wani da da haka ka ji tsoron Allah to kaga sai ya sake abin nan dan kar amarin ya rusa ta to ka aura shine wancan sakon Jibrilu wa kana Jibril to ga magana ko da yake mun yi tsalle walakin sai dai alhayat rayuwa lam yuktab la safa ba ta tabbatar mata da asafa a yi rayuwa cikin haske ba rayuwa cikin haske shine rayuwa cikin ni'ima da zaman lafiya to rayuwansu na auren nan ba a rubuta an tabbatar akwai haske ciki ba wani wifa ba a samu dacewa ba a zaman su. ba dacewa kaga shi yana jin daɗi ya samu mai daraja amma ita ba ta son shi kaga shi yake jin daɗi amma ita kuma ba ta so wa nazalat ayat a take sai ayoyi suka sauko ibdalu adatin tabanni da suke rusa al'adan tabanni da muka yi isharar dazu ka ɗauki ɗan da ba kai ka ba kamar da shi dan ka kuma ka aiki da sunan ka ya zama kamar yadda ake zaidu ɗan muhammad kaga an daina zaidu dan harita ayoyi suka saukar suka kore ohun li abaihim huwa aqsabu inda Allah kaza kaza aka kore wannan al'adan domin kaga an fara korewa domin annabi da aka zo aka raba aka ce to an musu aure da zainab mutane sun fara ya aure matar ɗan shi tun da tabanni ya mai da sheda dan saukar da to an rusa babu wani da awon tabanni ko ka ɗauki ɗa za ka mahaifin shi daban kai kuma daban za ko makaranta ba zai aiki da sunanka ba kar ka haɗa shi a matsayin ɗanka sai sake nuna cewa idan ka ɗauki ɗa ka girmar ko maraya ko yaya in dai ba kai kafa ba dan ta girmar da shi kamar shi aure to idan suka zo suka rabu da matar ko yau su, ya halatta ka aure matar ba nan ka ya halatta dan kana iya daukan dan riko ai ka girmar a ka. wani ma zai dauka dan ka ne to yayi zai aure ya saka ko ya rabu ya halatta sai ka aure sai ka ce to mu zauna dan a nuna hakan ya halatta sai aka rusa wannan al'ada to wa kana jibril dama asali mala'ika jibril ya kasance Ada akhbar rasulullahi sallallahu alaihi wa hakika ya taɓa labarta wa manzon Allah bi anna zainab cewa lalle zainab da kake gani tattakunu zawjatun lahu za ta fito zanto matarsa sai za ta zama annabi wanda nan zainab za ta zama matarka walakin annabi sallallahu alaihi wa sai dai shi annabi wajada fi nafsihi ya ji a cikin zuciyansa ghababatun ai akwai kaskanci an yi amura zaidan bi talaqiha ya umarci zaidan ya ce ka kaci matar ka in aura a girma ya sa ni a ce kai dan yi yaro girma a gaban ka ya aure sai ka da kai kaci matar ka in aura ka za ka gaba girma a cikin wannan lamari to da malaka jibril ya gaya mishi za ta zama matar ka to ya kira zaidu ya ce kai ka kace ta in aura ai akwai kaskanci ana ko ba ya ce aura zai ta kai ka kace ta sai ta ka zo ga ya aura ya oke haka abun yake haka ne yanzu da tare za a yi kiran ka sulhun aure ko ta yi sai ka da sai ta kai ko kai abokin shi kace tun da za ka yi wallah kawai ka fice ka? kana sakin ta wata ranar zuwa aure za ka ka ji munafiki ashe abin da yake nufi kenan to kaga shine annabi haka akwai kaskanci sai ya ce wa yatazawwajuha min ba'd yazo ya aure daga baya kai ba zai yi ba idan yayi haka fa tushi'ul maqala maganganu za ta yaɗu bainan nasu tsakanin mutane a jidda ya sa ɗansa ya autaki mata ya aura ba mu taɓa sarki irin wannan ba yadda yana gudun mutane za su yada mai za su yada ta anna muhammadan ta zawwada halilan abnahu yadda yana gudun mutane za su fara ta muhammadu ya auri matar ɗansa gashi nan zuwa kasa yake wa kanu sun kasance harimuna. zaujatun ibn al-mutabanni sun kasance a lokacin al'adar na jahiliya suna haramta wa mutum ya auri matar ɗansa wanda ya tabanni da shi kenan al'adar su yadda ka ɗauki ɗaya zama ɗanka to suna haramta in ya auri ɗa ko ya rasu ko ya saka haramun ne kai daga girman da shi ka aura to kaga Allah haka kuma dan a rusa al'amarin fa hadal miqdar to wannan miqdar wannan ma'aunin min khashyatin nas daga tsoron mutane da annabi yake da shi eh akwai abin da duk tsoron Allah kana gudun kuma mutane za su ce kada ko da daidai ne ya ga Allah ba zai mutunta da abin da yake ba daidai ba to amma yana gudun me mutane za su fada to wannan al'amarin ne da alahu ya zanto shi annabi yafi yana koya ma akbarahu Allah bihi abinda Allah ba shi labari Allah shi malaka jira ya ga mishi zaina za ta zama matar shi amma bai ta gaya ko ba na koya labarin ba ya so a ji ya yana koyawa ko za a zo a yi a goge ma sai an shafi wa huwa wanda shine auren ta ga shi na uku amma ma yurwa amma wani abu da ake ruwa ruwaitowa anna rasulullahi wai cewa manzan Allah zahaba ila baiti zaidi wai ya je gidan zaidu in ghaibatihi a lokacin zaidu baya gida fara'a zainab sai ga ita zainab fi zinati ha cikin azonta fa a hubbuha fi qalbihi sai son ta ya fada cikin zuciyarsa faraja'a sai annabi ya koma huwa ya kulu yana cewa subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma subhana muqallibal qulubi sarki ya tabbata ga Allah mai juya zukata idan akar zuwa karshe annabi yana tafin ba yana nuna ashe ta hadu fahaza wannan minan babin majisus yana cikin karairayi da aka nema a dasa a cikin addinin musulunci maganganun da yawa ne shi yasa yanke a nan yana cikin littattafan yan shi'a musamman da littattafan irin waɗannan ɗan mutanen nan ah, orientalist waɗanda suna ka karairayi irin wannan don a zubar da mutuncin annabi a ji an yaji ya to annabi shi hada auren tana budurwa ga kuma zai kawo magana inda su dangi ne a na jini Annaga yana shiga gidansu za ta sa hijabi ne kuma lokacin ba sauka da yin hijabi ba ai annabi ya ganta a lokacin can ka birge annabi ba sai yanzu to yake cewa wannan yana cikin karairayi da aka dasa wa man waza wa min wazi'i a din kuma yana daga cikin ƙarairayin matsiya wannan addini na musulunci sun zo sun sa ne don su rusa mana addini su ci mutuncin annabinmu wa fada a a'da'uddin hakika matsiya addini sai da suka ɗinka min tilkar a waɗannan riwayoyi al da suka ƙirƙira alwahiya wofintacciya sauban sun ɗinka mata tufafi min alkazib wal na ƙarya da mufa'idu har da ƙirƙirar riwayoyi da isnadi aka mishi riga har za karanta isnadin ka ce ga hadisi ya inganta sun ƙirƙira ne suka mishi riga mai kyau dan ya zama an ci mutuncin annabi sai malam yake cewa walau aradan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi kira da amsa Allah su bata gare shi ya so azzawazu yin aure min ha ga ita Zainab da ya so ya auri Zainab min da zalika kafin haka ma kana min uhu shay'un ba abin da zai hana ta aurenta to yasa ta ta aure zaidu da ya ta ce ni zan aure ki ba ai lokacin ma za ta ta alfahari kuma budurwa ce ba wanda ya aure ta ba abin da zai hana shi fa hiya ibnatu ammati saboda mai yar babban sa ne wa ma kana fa alaiha shay'un min amra kuma ba abin da yake kuya mata na al'amarin Tun da yana shiga gidansu to ya ganta a lokacin da ya yace yana so ba sai daga baya ila akhara zuwa karshe rajin raji'il mawdu'at fi kutubi tafsir ka koma ka dubi wani littafi mai suna karairayi da aka kawo cikin littattafan tafsir da Imam Muhammad Abi Shuhuba na Imam Muhammad Abi Shuhuba shafi na 323 zuwa shafi na 328 to shine mun koma karatun yake cewa wa huwa ma atabahu Allahu alaihi wannan ne abin da Allah madaukakin sarki ya ja kunnensa a kai ai abin da ake nufi fi kaulihi ta'ala cikin kwanin Allah da Allah ya ce wa tufi fi kana koyewa ne cikin zuciyanka mallahu mubdihi abinda kuma sai Allah ya bayyana eh kana koyewa ne akan zaka aure ta baka so kowa ya zugo mallahu mubdihi koye Allah kuma sai ya bayyana wa tashan nas kana tsoron bakin mutane za su je ka aure matan danka kuma danginka ne wallahu a haƙo an tafsha Allah ce fi tantanta ka bi tsoron shi wannan ana gaya wa annabi darasin ne mu ma mu ɗauki hannu duk abin da ka san idan kai kusanci ne ga Allah to ka watsar da mai mutane za su ce kai ka yi abin ka nemi yardan Allah amma in za ka bi bakin mutane to ba abin da za ka yi nan dan ba abin da za ka yi yau ce kowa ya yi abu duk abin da kai wani zai zage ka yake cewa suratul ahzab aya ta 37 wa qad sarraha Allah ta'ala kuma hakika Allah madaukakin sarki yi bayani filla filla fi kalamihi cikin maganganunsa bis sababil ba'i da sababin da ya zaburar ala hadha zawaj akan wannan aure wani sababi ne Allah ya zaburar da annabi a aure Zainab me sababin fa qala Allah sababin shine likai la yakuna dan kada ya kasance alal mu'minina ga mu'minai harajin suna jin wani kunci da wani zafi kenan kada ya zama yanzu mu'minai an musulunta ne amma har yanzu akwai wani ciwo na jahiliyya shine mai in tsaya girma a wurin ka zo ka aure matarsa da ya rabu da ita kaga duk da sun musulunta za su ji har wannan laifi ne to Allah zai zai yi haka ne annabi ya aura dan muminai su rika jin a'a shi hakan ba laifi bane tunda annabi yayi yanzu aka ja kowane za ka ana sabani wai wannan al'amari ya halatta ga lalata wani ya a ah, ai an samu hadisi annabi yayi sai ka jona ya ce to alhamdulillah sun da annabi yayi mutane hankalin su yana kwanta akan duk abin da aka ce annabi yayi to Allah haka ne dan annabin yi sai mu'mini su daina jama'a ah, to ashe ba sai ma akan yin haka fi azwaji adiyaihim wajen auren matan adiyaihim ta da suka girma sune adiya wanda ka ɗauko shi ka girmar da shi kake da awan ɗanka ne a zo min hunna wa idan sun gama buƙatar zama da su wato idan sun sake su idan sun sake su to ba laifi ku aura to lokacin da mutum ya sake mace ai yana nufin shi ya gama buƙatar zama da ita kenan wa kana amrullahi al'amarin Allah kuma ya kasance maqulan abin aikatawa ne tunda Allah ce zai bayyana to ka jira kawai walamma a zaidu yayin da zaidu ya zo ya iku sayyida zainab yana koka da matsalan zainab ya rasu ni fa ka banni kawai ni fa in sake ka kawai ya zo da zafin shi to tunda Allah ya tamba ka bayyana ba zan bayyana azina nabi sallallahu alaihi wa sallam da hu annabi ya mishi izini ya rasulullah ba na so sakin da bane dan Allah ka taimaka in sake ta nan sai ce ka na yarda bi balaki hada sakin ta je ka sake ta shi ke da ya samu ka dadi dadi an gama maka ya sake ta to zawadun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi zainab yaya aka yi to annabi ya auri zainab din to wannan gaban bari to mu karanta shi a gurguje wa ba'da an tsallaka zaidu zainab yayin da zaidu ya saki zainab radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda aga ka ya je guda biyu to bayanai ne dogi amma na takaitawa tazawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya aure ta bi amrin min Allah da umarni daga Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace falamma qaba zaidun minha hawa qaran yayin da zaidu ya gama bukatar zama da ita wato ya sake ta gaba daya ya gama kenan mai igiya uku sun tabbata ya gama sakin ta dai har uku zawwajnaka ha sai muka aura maka ita kai annabi kenan mai mun aura maka ba wai ka aure da ba an daura je ka kawai zauna kawai an gama to ka ga gama daura aure kawai da tare da zo gidanka fa wajha Allah ta'ala sai Allah ya aurar da ita Zainab bi nabihi wa annabinsa bi nassi kitabihi da nassin littafinsa wannan yana nuna maka Zainab ba ta son shi amma ta jajirce ta bi maganan annabi sai Allah ka mata mafita ta zanto uwayen mumini dan kiyama zai bi na karkashin ta wannan a nuna wa mata in kin ji tsoron Allah Allah zai ka miki mijin daga ki taɓa tsammanin za ki samu irin sa amma duk lokacin da kika nuna wayan ki da bayyana cikin ki a waje shi zai ka miki magaje masu daraja masu darajar za su zo amma masu neman iskanci da ke ne ba auren ki ba ne dai ɗan matan da za su nuna su yi shiga na barasa su nuna suransu a jiki irin wanda suke nufi su ne masu daraja mai kuɗi mai mulki mai mota mai kaza zai zo za su yi ta zuwa ta amma suna iskanci da ke za su gudu da kin ce ba ka aure ni ba shi za ka gane shi aure kan ba zai aure shi ba amma lalace kan zai amma in kin ji tsoron Allah ki rufe abin ki sa hijabi sai eh, ba za ki kwalliya ba kaza kaza kaza ki sai eh, kin bi umarnin Allah ma ga wanda zai aure ki Allah ka miki daraja wancan mai tsegumin kuma tana gida da dada gida ba miji tsoron Allah Allah zai ka miji har inda shi dan san iskan ma zai zo yana iskancin amma na waiwaye ina mai tsoron Allah ce, ita zai zai ya aura ne yana iskancin in kika ce ba za ka aure aure yar iska in ya idon shi ya bushe gaban ki zai ce samu in aure kina yar iska ki zama uwar yayana in kina da dan kima ne sai a gefe sai ya shi abokin zuwa wuyan nan ba ba ga tana ta kira na wayar tura mutane sun sun gaisuwa ni ne a aure ta yan iska da ita sai ta da sun ya karya ya rabu da ke ke in ya tashi ya je nemo ko a ƙauye ne ya samu hijabi da abin nan wannan ita ce ta zama uwar ya amma ke yanzu kin sayar iska ce ke zama uwar ya na ba musu adalci ba shi ma dan iska ba su lalata ta kuma karshen ta zai aure ni mai addinin kuma ya ci gaba da iskanci da zina da wannan na layi ce. eh wato idan azna ne aka buga da ita amma aure wurin ba za ki shigo ba Allah kuma yadda mutu a marasa hankali su yi hankali tazawwaja Allahu ta'ala Allah aurar da ita wa annabi da nafsin aya la waliyin ba ta da wani wali a duniya da zai ni ne fa alwalinki wala shahidin ba ta da wani shaida eh in ke alwalinki mutum ne ran da ya mutu in al'amari ya rika ta wurin wa zaki je ba alwali ko ta alwalin ta kuma alhayyul qayyum rayayye ne tsaye Allah kowa ce du mala'iku fakana sai ta kasance zainab ita zainab tsakaru bi zalika tana fariyan haka ala Umma Hadin mu'minina wa uwayen mu'minai taqulu tana cewa zawwaja kunna hali kunna ko kam dukkan ku iyayen ku da alwalan ku ne suka aurar da ku wa zawwajani Allahu min fawqi arshihi ni kuma Allah aurar da ni a saman al'arshin ni ko kama kofan alwalan ku da kofan babanku aka muku aure ni kama saman al'arshin Allah ne eh, dama sun zauna kowa na zubawa ne an yanko maka naka ne dan Aisha ma tana naka. ya Rasulullah yanzu kai in ka je kiwo nan inda dabbobin sun ci sun yi kaje sun yi fitsari za ka tura dabbobin ka mai kiwo ko za ka tura inda ga nan masu kyau ba dabban da ya taka ba da ya ce ta inda ya fi sabo mana ya ce ta yi da ta gaskiya ne ya kenan dukkan ku zawarawa ne wasu sun aure ku ni kuma sabuwa kara da kawo annabi da haka na fi ku kenan to su ma sun gari sai wannan ta kaza wannan ta kaza ita kuma zai sai ta minke da sai to dukkan ku da kofan gidan ku aka yi wurin ku ai ne kuma saman alashin Allah ko hmm, kun akwai katima akwai ko kan gidan mu a saman al'arshin Allah kankar kenan sai a gaya mana sai ga gaya ma wasu ko kowa zai tafi ta bari nata safiya da abin ya zafi tattacin da ka kaji abin da suke tattacin kowa ta bari nata ni ban da abin ba. don su safiya ta ma ta ce tar ma guzawa baban shi ba har ne ba ne har riba toki a yaki ma ka musulunci da ke kai ba musulunci ba ne a zance kina da bakin magana ne da da zai abin nan ya rasu ni kuma ba ba wani satan amsa ya ce ya gaya musu dukkan kuwa ce ce a cikin babanninta da kakanninta da tattakunninta akwai annabi ke ki gaya musu ke jinin annabi ayyuba ne ke jikan annabi ayyuba ne su kuma dukkan su babu wanda ta kwanta akwai annabi ki zai ki fada ita ma an bugo sai ta dauko ba sai to wannan ita ma ba ta samo nata da ka haka take an ranar tijar ne ai na falala amma matan yan sai da ta karya to ke dakin ki da firiji ne ke dakin ki da kaza ne ke baban ku yana da kaza ne kaga ba da kenan yanzu ba ka mata suna kishi ta ce to da na haddace Qur'ani ke ko izu dokin haddace ba alfahari da wannan sai dai alfahari da rashin kunya to duk iwan ki rashin kunyan ki na fi ki rashin mutunci eh, idan kina ga daren kin fito a gidan yan rashin mutunci ne to mu ma gidan mu sun ninka ku a rashin mutunci tana alfahari to yanki iska kenan tana alfahari da rashin mutunci ne da abin kirki ake alfahari yi. ka ake shi da zuba iya ba an anas an karbo daga anas kala yace da a zaidu bin harisa zaidu dan harisa yazo yashku yana kuka matsalar su da zainab fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaqulu sai annabi ya zanto yana cewa ittaqillaha ka ji wa Allah ka zaidu wa anfiq alayka zawja ka rike matarka hannu bibbiyu kar ka sake ta ka rike yalla baya son saki ka rike ta Anas أنس أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا da manzan Allah zai kasance mai ɓoye wani abu na wahayin da Allah ya bashi da kata hazihi wallahi da annabi zai ɓoye wannan kenan da a ce annabi akwai saƙon da Allah ya saukar yana ɓoyewa da ya ɓoye wannan ka akwai masu tunanin annabi ya ɓoye wani abu da gaskiya akwai yan bidi'o'i da yan ɗari da salatin fati muhammadu bakari yadda ido biyu aka kawo mishi imamu maliku kuma ya faɗa duk wanda ya zo da wani addini sabo bid'an da annabi da sahabbai ba su yi ba maliku ne da kanshi ce faqad za'ama anna muhammadu adkhana risala me shi yana raya cewa annabi ya yi ha'inci da ya zo ya koye wani abu shi da ya zo ya bayyana haka maliku ya faɗa haka maliku ya faɗa imamu shafi'i kuma ya kawo a cikin littafinsa da ya rubuta na abin da ya shafi kawo bidi'o'i da tarihin bidi'o'i da sauransu imam Shadibi ya kawo su tiryan tiryan a cikin littafin sa Ali ibn maganan maliku yana ce duk wanda ya zo da wani abin da annabi bai zo da shi ba yana riya annabi ya hakinci da wani bidiya mutum yana bidiya kana sa bidiya to la ilaha illallah ne babu to kazan ne babu kyau a bidiya ba maliku yace kana riya annabi ya koyi to ana ya ce da annabi zai koye wani abu ya ke bayyana da ya koye dan da Allah ya sauka da ayan ai wa tukhfi fi nafsika ba sai zaki ba ba ta karanta ma za a ji ba a ce me ne ya rasulullah to kaga karanta ayan Zainab yanzu da ya karanta ba zai biya ji ba sai to to saka yanzu zai biya ji menene abun in saka ka aura ne kaga zan bayyana da annabi zai koye da ya ƙi ba da ayan amma duk da ayan akan shi ne ya bayyana ashe manzon Allah ba mai ha'inci bane yake cewa fakanat ƙala ya ce fakanat zainab sai sun kasance ita zainab tafkar tana fariya ala azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa matan annabi ta ko tana ta zawwaja kunna ahaliya kunna ku kam iyayen ku ne suka aurar da ku da alwalan ku wa zawwajani Allah ta'ala ni kuma Allah ya aurar da ni min fawqi sab'a samawat a saman sammai bakwai yanzu wannan hadisi ya sake tabbatar da Allah a ina yake a saman saman bakwai a sha Allah sama yake ba kasa ba Na ka za ka zage ce Imam Bukhari ya rawaito san karshe ce mai fit tauhid Imam Bukhari ba yana da littafi ne sunan shi tauhid gaba a cikin sahih Bukhari akwai kitabu tauhid a cikin Imam Bukhari ka wannan hadisin kaga hadisi na kan auren Annabi da Zainab amma me yasa Imam Bukhari ya kawo shine kawai dan gaban karshen Allah ya daura auren a saman bakwai wai a tabbatar ka Allah yana saman bakwai wangon zainab radiyallahu anha to daga nan shi kenan na na zainab ita ma sai ta haɗi da sauran matan annabi ila qadimatin ta faɗo cikin jerin ummahatul mu'minina uwayen mu'minai bi hadha zawaj da wannan aure almaymun mai tarin baiwa a sama a daga nan ta fara jerin uwayen muminai wala Allah da ta iya yiwa wannan min baraka ya faru ne daga albarkatu da ta samu alimtisari da layu ta'ala na kwatanta umarnin Allah madaukakin sarki inda ma ta da zainan a yayin da ta daure ta auri zaidan ba ta so dauriyan da ta yi ta bi Allah da manzan Allah yi wannan dauriyan da ta yi ne Allah madaukakin sarki ya sa annabi to ya aure ta da aka yanzu a gaba kaɗan za mu zo wannan babi da za mu shi ne hijabi to har a zamanin nan mace ta ji tsoron Allah ta rike Allah sau da ƙafa. to ita ma Allah zai kawo mata gara fasa nan kusa ce da bin Allah da ta da yadda ta bi ayan Allah ta Allah kawo mata mafita da za mu tara nan mu zo mu tashi akan al-hijab al'amarin hijabi da yadda aka saukar da ayin hijabi lokacin auren zainab radiyallahu anha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka